Ɗalibai a nan jihar Kano sun yi Allah wadai da gwamnatin jihar Kano bisa ɗaukar matakin kulle makarantu ba tare da wani ƙwaƙwaran dalili ba. Ƙorafin ya biyo bayan katse jarabawar da ɗalibai suke yi a wannan lokacin. Ɗaliban makarantar GSS da Wakin Tofa sun nuna gwamnatin ɓacin ransu a fili. Da mu siya wutan nan bai mana daɗi ba a ce in dai a arewa za ka karatu gaba ɗaya babu bayan da mutum zai yanzu mu da wara su manyan mu sun riga sun yanzu mu da muke tasowa yanzu duk da mun taso a dakile da mun taso a dakile hutun nan gaskiya bai mana daɗi hutun me aka bayar to ai mu ma kai mu bamu sani ba kawai dai an ba da report din a rufe makaranta kuma ba a faɗi ranar dawowa ba kawai an ce sai ba ta gani to ya ka bayyana bakin cikin gaskiya muna duka duk cikin mu ma especially SS2 going to SS3 kowa yana cikin bakin ciki da wannan hutu saboda ko jarabawa karshen zango ba mai ba an zo an ce kuma tafi gida sai ba ta gani daraktan makarantar GSS da wakin tofa ya yi kira ga ɗaliban a ringa nazari ba yawon garari ba. da ba su shawara cewa dai kowa ya je gida kada ya littafansa ya ɗauko su ya ci gaba nazari da karatu da kuma tuntuɓar na gaba da shi a karatu waɗanda za su yi ɗora shi akan abin da aka koyar da shi inda bai gane ba.